Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa hanyar kwalta ta tsakanin Agarsu da Arlita ta dace sanadiyar ruwan sama. shugabar kasar liberia ellen johnson sallifu da uwar gidan mataimakin shugaban kasar amurka jill biden na gudanar da ziyara aiki a nan niger muna dauke da karin bayani dangane da taron manema labarai a ofishin ministan kiwon lafiya akan batun sallamar wasu ƙwararrun likitoci daga aiki a rahoton musamman za ku je hira da wata marubuciya da ke rubutu a harsunan gida Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ruwan sama da ya faɗi a ran ashirin ga watan shiye a yankin Anu Makaran a cikin Departement ɗin Arlit ya sanadiyar datsewar hanyar kwalta ta tsakanin Arlit da Agadas a wani wuri mai nisan wasu kilomita daga garin na Arlit. prefer Arlit ya isa wurin domin gani da ido banar da lamarin ya haddasa. Za mu dawo akan wannan batu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. magajin garin agadas ya yi kira ga mutanen da ke zaune a kan wato manyan hanyoyi na garin da su bar wurin dalilin hakan shine ayyukan da za a kaddamar nan da lokaci kaɗan a shirye-shiryen sallar a wato sokani ta 18 ga watan disamba mai zuwa magajin garin na agadas risa faltu ya yi wa wakilinmu musa maman ƙarin bayani duk dai abun da zai cikin tahiyar da da samun kenan agadas sokani alhamdulillah yau gashi nan dai ko ina dai cika agadas yau ni ne ina so mutane su tabbata su da shakka wannan aikin sha Allahu wanda suka kammalo shi eh, sun da yauni a yi shi alhamdulillahi eh, haka muke so mutane su san da shi kuma mu gayyato su akwai ayyukan wanda yake maimayan ayyukoki ne wanda suke son biyayya kuma da ladabi mutane su gane su don wajen abun da zai kawo dan masala kanan tunda mun san da shi wajen aikin hanya kenan akwai hanyoyi wanda suke sun shahi wannan kiran suna hanyoyi wanda duka gudura kenan kamar babban hanya wannan da za a kebe babban titi kenan wannan hanya kamar hanya biyu ce za a yi to duka wanda ke suke mazamnin wani mai shago wani mai garaji wani dai dai sun ya zo ya zama na titi an bashi da ba a bashi ba muna nema muna kira gare su insha Allah ayyukan za su fara da wuri kowa dai ya fara gara kayan shi hamma a cewa in yana da wani wuri ya neme shi Risa Faltu kina magajin garin Agades. Shugabar ƙasar Liberia, Madam Ellen Johnson Sirleaf na gudanar da wata ziyara aiki a nan ya mai tun sha da Marice. Ita dai Madam Ellen Johnson Sirleaf mace ta farko da aka zaba a matsayin shugabar wata kasar Afirka ita ce ke da ragamar jagorancin kungiyar sai da yawo ta kasashen yammacin afirka matar masaniyar ilimi wato tattalin arziki ta samu lambar yabo ta nobel a shekarar da daya. jill biden uwar gidan mataimakin shugaban kasar amurka ta fara wata ziyara aiki jiya a nan nijar za ta gana da mambobin gwamnati wato mata 'yan siyasa masana ilimin tattalin arziki da sauran bangarorin al'umma na nijar a yau da safe ta isa a gidan likitar bukoki ziyarar jil ta wato ta kwanaki uku na cikin tsarin rangadin da take yi domin tallafawa mata afirka na ganin cewa sun kasance wata muryar samar da kyakkyawan sauyi a yayin wannan ziyara za a taɓo batutuwan da dama kamar wato sha'anin tsaro tarbiyya da kuma taka rawar mata a fagen siyasa A jiya babban jami'in kula da ma'aikatu da daraktan kula da ma'aikata a ofishin ministan kiwon lafiya al'umma suka kira wani taron manema labarai domin kawo haske a kan batun sallamar ƙwararrun likitoci 37 daga aiki. Inspector maktar Hassan ya yi ƙarin bayani a game da dalilan da suka sa hukuma ta ɗauki wannan mataki. A cikin waɗannan shama'ai 130 da aka tsige a fagen aikinsu, mun yi la'akari talatin daga cikinsu ba su tafi a fagen aikin a wurin da aka kai su ba, kuma sun ci gaba da karɓar albashinsu har zuwa watan Disamba shekara biyar a lokacin da muka yi raskunan mu na shekara da ta gabata. Mun yi la'akari kuma bayan albashin sun karɓi alawus daga ofishin ministan kiwon lafiya duka waɗannan jami'ai 30. aikin. Kuma kamar yadda ƙa'idar aikin gwamnati ta gindaya duka wani ma'aikaci ya kamata ya tafiyar da ilahirin ayyukan da aka ɗora masa nauyin gudanarwa a cikin girmamawa. Kuma ya zama tilas ya girmama aikinsa da ma zuwa a cikin lokaci da kuma cika nauyin da aka ɗora masa. Wato Inspector Muktar Hassan kinan. Koyaya jama'a za su yi dangance da matsalolin da ake fuskanta a ma'aikatu na gwamnati musamman a bangarorin hukuma da wato babban jami'in hukuma da ke kula da sake fasalta ayyukan hukuma ya shirya wata muhawara a ran talatar da ta gabata domin jama'ai masu kula da ma'aikatu na gwamnati da kuma daraktocin kula da ma'aikata na gwamnatin makasudin taron shine wato nauyin da ya rataya a wuyan jami'in gwamnati a cikin aikinsa a wannan taron alkalin gwamnati shebu samna ya gabatar da ire-iren matsalolin da jama'a ke kuka da su Euh, Akwai da yawan ƙararraki da muka samu a ofishinmu na alƙalin gwamnati. Mafi yawan ƙararrakin sun shafi tafiyar yanayin aikin gwamnati ne, inda na kasa ƙararrakin gida uku. Na farko dai ya shafi wajen ma'aikatan gwamnati ne, wanda mafi yawa sun fi mayar da hankali bisa 'yancinsu. Abu na biyu kuma ya shafi rashin daidaito ne ga jama'a a wajen ma'aikatun gwamnati. Kashi na uku shine matsalar da da jama'a suke fuskanta wajen sanin 'yancinsu da kuma haƙƙinsu a gaban shari'a da dai sauransu. Hukumar kasa mai kula da zaben kungiyar ma'aikatan kwadago ta mika wa kungiyoyin kwadagon wato daban-daban takardar jerin sunayen ma'aikata dangance da zaben da ake shirin yi a ran 16 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wasu ƙungiyoyin na ganin cewa an tauka kurakurai wajen tanada takardar jerin sunayen. jami'in kula da sadarwa na hukumar ta kunab ada sarkin halbi ya amince da haka amma kuma ya ce ana kokarin kawo gyara ga kurakuran wannan ba fishe bane na daddadin kuma duk zaɓe yana cikin irin wannan koke-koke da aka yi kuma wannan abun da kuka tamani mu yanzu fishe ne wanda muka cewa fishe provisoire yanzu ne ake na ana yanzu magana da nake yi ma ana can ko wani direction da meri ana na ana cewa duk waɗanda ba su sa sunan su ba su zo su sa sunan su har bisa gobe 22 ga wannan wata wannan ba wani matsala bane haka ne fishe yake duk in ana tsari na zaɓe dole ne a samu irin wannan koke-koke mai abu ne wanda mun yi na'am da shi ku tabbata tabbata lalle kan muna nan muna yin duk abin da za mu yi abin nan ya zan zaɓe na gaske nan babu wani matsala babu wani abu wanda za a yi ba da wani ba ko da in ka ji sai dai wani wanda ya kawo wani kuka daban shi amma babu wani wanda ake iya a cuta a cikin wanga kenan mu ba mu da wani shakka insha Allah zaɓe 16 ga watan Nuwamba in Allah yarda in Allah ya gwada mana rana insha Allah a yi shi. Ada sarkin halbi kenan na hukumar Kunep. Damana na ci gaba da sauka kaɗan-kaɗan. Garin Sagagoru mai nisan kilomita goma sha biyar a gabashin Yamai na ɗaya daga cikin garuruwan da wato suka yi shuka da farko tun ruwan sama na farko da suka faɗi a Yamai. Manoma sun suma noma gonakinsu amma kuma sun fara samun fargaba dangance da karancin ruwan sama. Muntari Muhammadu ya tattauna da wani manomin mai suna Adamu wanda ya bayyana masa halin da suke ciki a halin yanzu. Damana ba ka gani hali ba, hali ba ne yana da kyau ko yaya. ba yana da kyau ba wato Allah a sa gaba ya kyau kaman haka ya wuce haka ma sam sam sam muke so wallahi dai muna zira ruwa ruwa dai babu wallahi shine suke kawo misali yanzu hadari ga hadari amma wallahi ruwa ba sauka da akwai fara amma yanzu alhamdulillah yanzu kai babu fara amma wallahi bayan baya akwai amma yanzu kai fara amma nan da kogoru goro kai alhamdulillah muna ta noma muna ta noma wallahi ba hauya ba to wallahi sanin gaibu sai Allah fa alama na akwai din mun samu ruwa kul muna da alama kai wani manomi nan a garin Saga Goro a ranar Lahadi mai zuwa ne za a shiga zagayen karshe na kwambalar fitar da zakaran kasa a wasannin kwallon kafa a Zandar wakilan dukkan jihohi takwas za su shiga zagayen kungiyoyin wasanni sun hada da talwa fc ta agres ni'ima ta difa antanta ta dusu alkali nasara ta zandar jenis sportif eh, wato ta adartawa sunanta ta tilibiri jangwarzo ta maradi sannan kuma da rasin kulaba ta yamai kungiyar da ta yi nasara a kan sauran za ta yi shiga wato za shiga kai tsaye a cikin yan rukunin farko kungiya mai bi mata kuma za ta fafata da kungiya ta karshe a kwamɓalar yan rukunin farko masu mu sai a dakace mu Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. a tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman a ƙasar nijar mata masu rubuce-rubuce ba su da yawa musamman a fannin harsunan gida waɗanda suka rungumi wannan aiki suna cin karo da wasu matsaloli da ke tilasta musu jingine aikin sai dai ita marubuciya halima sarmai ta daure tana ci gaba da rubuce-rubucen nata gungun muhammad ne ya tattauna da ita ga yadda hira tasu ta kasance Depuis mon jeune âge, j'écrivais des petits poèmes quand j'étais au collège. Ça m'a inspiré après, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Tun lokacin ina da ƙuriciya ina sha'awar rubuce-rubuce a lokacin ina makaranta kwaleji. Abin da ya bani ƙwarin gwiwa na ci gaba da rubuce-rubucen littattafai. Kuma a halin yanzu littattafai biyu na rubuta amma littafin da ya fi shan hankali na shine mai suna masu dara. Shin ko kun taɓa samun wani tallafi daga gwamnati? A'a, da yawan Lokata na ajiye takarduna a ofishin ministan da ke kula da raya al'adu da nufin neman taimako, amma shiru ba labari. Har ya kai yanzu ba mu ajiye ayyukan da muke yi a ofishin minista, tunda idan muka ajiye bayan watanni idan muka koma ba mu tarar da su. Abin da ya sanya muka fahimci cewa kamar littafan da muke rubutawa a harsunan gida, alhali kuwa da yawan 'yan Nijar ne da ba sa jin wani yare sai na gida suke jiran irin rubuce-rubucen da muke rubutawa. yawa. Shin anya ko kun taɓa samun tallafi daga waɗansu mutane ko waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shuni? E, eh, kwarai da gaske a lokacin akwai wata ƙungiya da ake kira DPEP wacce take taimakawa sha'anin boko da kuma bunƙasa harsunan gida. Ta hanyar wannan ƙungiyar ne muka samu fitar da littafin da ake kira tarihin Nijar a cikin harsuna biyar da suka haɗa da harshen Hausa, Barbarci, Zabarmanci, Buzanci da kuma Fulatanci. Sai kuma littafin alƙal alkalami da shi kuma aka fita ta hanyar tallafin waɗansu ƙungiyoyi masu taimakawa. Shin ko akwai wani guri da kuka saka a gaba? Kwarai da gaske akwai babbar cibiyar da muke son girkawa da za ta mayar da hankali a kan harsunan mu na gida. Kuma bayan haka za mu ƙara haɓaka sashen da zai haɗa waɗansu ƙasashen Afirka kamar Sudan, Kamaru, Najeriya, Nijar, Togo, Benin da kuma Senegal da ma waɗansu ƙasashen waje da ke yaɗa labaruka da kuma shirye-shiryen su da harshen Hausa. Bayan kafa wannan cibiyar akwai wata haɗuwa da za mu yi ta farko a nan Yamai inda za mu gayyato manya-manyan masana daga waɗansu jami'o'i na ƙasar tarayyar Najeriya. Mu a hali yanzu ba kuɗi muka saka a gaba ba sai dai buƙatar mu harsunan gida su bunƙasa. Duwofa wannan littafi da ake kira tarihin Nijar ya sanya an san mu a cikin ƙasa har ma a waɗansu ƙasashe. Kuma wani abin farin ciki da alfahari ko ba jima ko ba daɗe mun shiga a cikin tarihin tarihin marubutan Nijar shine abun alfahari a gare de l'écriture au Niger, nous sommes en tout cas rentrés dans l'histoire et c'est surtout ça qui compte. Wato marubuciya Halima Sarmaki nan da ke rubutunta da harshen wato harsunan gida a hirta ta musamman da wato gungun maman dantani wanda haka muka karshen labarin namu da maricen yau anan muke fata a huta lahiya daga nan studio Kalangu. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio kana A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.